This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labarun duniya mai karanta suka Kabiru, fage. A yau Lahadi al'ummar ƙasar ivory coast wato cote d'ivoire ke zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen majalisun ƙananan hukumomi wanda hakan ya zama irin irinsa na farko da gwamnati za ta shirya tun zaɓen shugaban ƙasa da aka rika rigima a kan sahihancinsa a shekara ta dubu biyu da goma. jam'iyyar da tsohon shugaba laran bago ke yi wa jagoranci ta ce tana ƙauracewa wannan zaɓe wanda hakan ya mai da zaɓen tamkar gwajin farin jinin jam'iyyu da ke cikin haɗin gwiwa kenan wanda suka kafa gwamnatin a yanzu an ba da labarin fitowar mata sosai a rumfunan zaben kuma 'yan takara 659 ne ke takara a majalisun birni da kewaye mazauna birnin boston da kewaye a jihar massachusetts nan amurka sun yi hamdala da ganin an kawo ƙarshen zaman zulumin da suka shafe kusan mako guda a cikinsa bayan da jami'an tsaro suka samu nasarar kama ɗan harin bama-baman ta'addanci na biyu a filin wasannin guje-gujen tsere da ake yi a boston daren juma'a da ta gabata jiya asabar jami'an tsaro suka yi wa kududdufin bayan gidan da ke watertown boston ƙawanya inda aka gano zukar sarara yana ɓoye bayan da aka kama shi sai aka garzaya da shi zuwa wani asibiti da ke kusa domin a duba lafiyarsa saboda irin raunukan da ya samu a lokacin musayar harbe-harbe da jami'an tsaron amurka ɗan uwansa da suke tare a lokacin aika-aikar ta da bama-baman shi an harbe shi ya mutu a daren alhamar da ta gabata mazauna boston da kewaye sun yi manna kwarai da gaske saboda kubutar da su da aka yi daga cikin wannan zaman zulumi an rufe rumfunan zaɓe da aka gudanar jiya asabar a ƙasar iraki irinsa na farko tun wasu wajen amurka shekara ta da goma sha ɗaya. an jibge jami'an tsaro a dukkan rumfunan zaben amma an yi zaben cikin lumana ba kuma samu rahoton wani tashin hankali ba ofishin jakadancin amurka a iraki ya ba da sanarwar taya munna ga al'ummar iraki da suka jure suka fito domin kada kuri'unsu hakan na nuni ne da kafuwar salon mulkin demokuraɗiyya a iraki an fara zaben 'yan majalisun ƙananan hukumomi ne babu kuma hararen bama-bamai hakan ya nuna yadda al'umma iraƙin suka ɗokanta da komawa ga salon mulkin demokuraɗiyya an gudanar da zaɓe a majalisun ƙananan hukumomi goma sha biyu daga cikin goma sha takwas saboda samun rashin jituwa a tsakanin jam'iyyu da aka yi da ke takara a sauran majalisun ƙananan hukumomi guda hudu daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ake sauraron labarin nan rasha da amurka sun sha lawashin haɗa ƙarfinsu waje guda domin yaƙi da ayyukan ta'addancin ƙasa da ƙasa martanin da ya biyo baya ta da mabamin filin wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a boston nan amurka fadar shugaban amurka ta white house da fadar shugaban rasha da ke kremlin bai ɗaya suka ba da sanarwa da ke cewa shugabannin manyan ƙasashen duniya biyu sun yi magana da jura ta wayar tarho asabar inda suka tattauna wannan matsala ta ta'addancin bayan an tabbatar da kama wanda ake zargi na da hannu a kai hare-haren ɗan ƙabilar shechen mai suna zokar samarayev a daren juma'a da ta gabata shugaba vladimir putin na rasha ya sake nanata ta'aziyarsa ga shugaba barack obama a kan rashin rayukan mutane da aka yi a harin na ran litinin a lokacin ne kuma shugaba putin ke shaidawa shugaba barack obama cewar yana matukar son ganin ƙasashen biyu rasha da amurka sun zauna domin tattauna wannan matsala ta hararen ta'addancin ƙasa da ƙasa shi kuma shugaba barack obama ya yaba da amincewar da aka samu daga rasha kuma ya yaba da cikakken haɗin kan da ake samu daga rasha rahotanni da ke fitowa daga china kuma na cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu a dalilin girgizar ƙasar nan mai ƙarfin gaske wadda ta afkawa laddin shisho kudu maso yammacin china yanzu sun haura mutane ɗari da hamsin kuma sama da mutane dubu uku ne suka jikkata kamfanin dillancin Labarin china shinhua ya ba da labarin cewa shugaba shi jinping na china ya ba da umarnin ɗaukan dukkan matakai da suka dace domin tallafawa waɗanda suka jikkata jami'an kula da yanayin ƙasar china sun bayyana ƙarfin girgizar ƙasar na yana da nauyin ɗigo bakwai a mizanin awon girgizar ƙasa amma waje ɗaya jami'an yanayin amurka sun ce ai ƙarfin girgizar ƙasar awo shida ne da ɗigo shida ta kuma faɗaɗa ramin ƙarƙashin ƙasa da tsahonsa ya kai kilomita goma sha uku daga doron ƙasa. kotun da ke sauraron shari'a da ake wa tsohon shugaban ƙasar pakistan farbar musharraf ta umarci da a ci gaba da tsare shi a gidansa har zuwa lokacin da za a sake mai da shi gabanta domin sauraron zargin da ake masa da laifin kanwa uwar gamin ba da umarnin a rika kama alƙalan ƙasar ana tsarewa ba bisa doka ba lokacin da yake kan karagar mulki a shekara ta 2007 da bakwai an sanya hudu ga watan mayu mai zuwa insha Allah za a sake gurfanar da musharrar ɗin a gaban kotu ana kuma da shaidun sama da goma sha hudu da ake zargin su da hannu wajen taimaka musharrar ɗin aikata waɗannan laifuka. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wannan shiri na nagari na kowa inda muka kara haska fitila kan harkar. Kuma mun gode da gwamnati ta tuna da mu cewa muna da abin yi. An kawo mu ga harkar lahiya an ga nasara. Allah ya sa polio din ya wuce muna. Mu ga baya gare shi. To yanzu ga harkar education. to sauran harkar noma kai karshen ta dai kuma ya zuwa mana aikin mu wanda an ka samu da shi ba ci gaban ƙasa ba ci gaban iyali ba ci gaban mutum ma kanshi in bai ilimi duk wanda yake so ya ci gaba wanda yake so ya kyautata rayuwarsa na kansa na cikin gidansa kafin ma mu zo maganan al'umma kafin mu zo maganan ƙasa dole ne sai mun sami murya ta farko ta mai ƙasar ambursa ce alhaji isa haruna rashid aka ji a bikin ƙaddamar da kwamitoci da saka iyayen ƙasa cikin harkar ilmi sosai murya ta biyu kuma ta shugaban hukumar ilmi bai ɗaya matakin farko a jihar kaduna malam ishaya a kawo ya ba gwamnatin tarayyar Najeriya saboda bullo da shirin kafa kwamitocin kula da harkokin ilmi da suka kunshi sarakunan gargajiya. Kwamishinan ilmi na jihar Kebbi Alhaji Abdullahi Kamba Kamba ne ya yi wannan yabo a bikin kaddamar da kwamitocin kula da harkokin ilmin makarantun sakandare da ke gundumar Ambursa cikin karamar hukumar mulki ta birnin Kebbi. Kwamishinan wanda babban sakatare a ma'aikatar ilmi Dr. Faruk Abdullahi Mai Yama ya wakilta ya ce kafa waɗannan kwamitoci ya nuna shirin hukuma na sake maido da harkokin makarantu ga hannun sarakunan gargajiya da al'ummomi da makarantun suke yankunansu. Wakiliyarmu Maryam Ato Muhammad ta halarci wannan biki ga kuma rahoto da ta haɗa mana. Alhaji Abdullahi Kamba Kamba ya ce ɗaya daga cikin manufofin kafa kwamitocin shine ƙarfafawa sarakunan gargajiya da al'ummomi gwiwa a fagen tafiyar da harkokin makarantu tare da tabbatar da dokan nan wato UB Act ta shekara 2003 wadda ta yi hani game da janye yara daga makaranta na aiki bugu da ƙari kuma kwamitin zai sanya jami'an musamman malaman makaranta su fake aikinsu kamar yadda ya kamata kamar da muka yi taro da manyan uwayen ƙasa da principal principal da sakatarorin ilimi can baya muka tabbata musu cewa za a ba sarakunan gargajiya musamman ma uwayen ƙasa da hakimai ainihin gwiwa cewa duk makarantar a cikin yankin su da su za a gudanar da ita wannan school based management committee kaddamar da shi ya nuna ma'aikata ilimi ta cika alƙawalinta na cewa za a gudanar da makarantun ne tare da haɗin gwiwa da ƙwayayen ƙasa da hakimai sannan ba nan ɗaya ma'aikata ilimi ta tsaya ba ma'aikata ilimi ta ɗauki ƙarhin ko nauyin cewa duk wani jami'i na ilimi ko education secretary ko headmaster ko principal ko wani malami wanda ya nuna tafi da aiki aka karasta ma'aikatar ilimi daga ta hannun uban ƙasa ko chairman na school based management committee ne domin aka ilimi za su ɗauki matakin latura na gaugawa gare su kwamishinan ilimi na jihar kebbi alhaji abdullahi kamba kamba wanda babban sakatare na ma'aikatar dr faruku abdullahi mai yama yau wakilta kenan ita ma shugabar kwamitin kula da harkokin makarantu ta jihar kebbi hannatu musa ga abin da take cewa kamar yadda kuka sani fdmc tun daga state sun tsiro yadda suke son abubuwan sun nuna mutum goma sha bakwai suke so a cikin kowane kwamiti kwamiti ce kuma wadda aka kafa saboda kusan ɗin dambu yi yawa ba ta jin mai saboda yanzu ana so kowane kwamiti ya zama na ita ba ta lura da makarantanta makarantun na sun yi muna yawa saboda haka ana son sarakuna shi yasa aka kawo ubanninmu sarakuna ya zamana kowane sarki ya yi tsaye ya ga cewa makarantar shi ta ci gaba yara kuma ayyukansu shine su tabbatar da cewa kowane yaro an sa shi makaranta kowace yarinya an sa ta makaranta ba a cire ta shi ma uban kasar amursa alhaji isa haruna rashid wanda kuma shine shugaban kwamitoci na makarantu uku da ke gundumarsa ga abin da yake cewa alhamdulillahi kuma wannan aikin shine uwayenmu da kakanninmu sun kai an ka samu nasara mun sani tsohohinmu Allah ya gawata musu suna zuwa makarantun ne suna yawo suna gani yadda makaranta take to in Allah ya so kamar uwa kamar uba kamar da insha Allah haka za mu kuma mun gode da gwamnati ta tuna da mu cewa yanzu muna da abin yi an kawo mu ga harkar lahiya an ga nasara Allah ya sa polio din ya wuce muna mu ga baya gare shi to yanzu ga harkar education to sauran harkar noma kai karshen ta dai kuma zuwa mana aikin mu wanda an ka samu da shi Aron dai ya samu halartar wakilin mai martaba sarkin gwandu uwayen ƙasa hakimai da manyan jami'an ma'aikatar ilimi ƙarshen rahoton kenan Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi jihar Kebbi Najeriya. Daga jihar Kaduna kuma gwamnatin jihar ta bada labarin samun ƙari mai yawa na yara da suke shiga makarantu a jihar cikin shekaru goma da suka wuce. Shugaban hukumar ilmi bai ɗaya ko matakin farko Malam Ishaya a kawuna ya bayyana haka ga wakilinmu da ke Kaduna Iliya Kure a hira da suka yi. In muka duba shekaru goma da suka wuce, idan mun ɗauka daga dubu biyu da ɗaya da ta ketare ta shiga dubu biyu da biyu, wato wannan shekaran makaranta kenan. A wannan shekaran muna da yara dubu ɗari takwas da arba'in da hudu 634 yawan yaran da muke da su kenan a makarantu a lokacin nan wato shekara goma da suka wuce kenan a lokacin nan kuma muna da makarantu 2,680 ka gane ko mm. a yanzu wato yanzu dai fikas nake da su shine na 2010 da 2011 za ka ga cewa yawan yara ya karu har muna da miliyan ɗaya da dubu da biyar da ɗari 23 yawan makarantu kuma ya karu ya zama 3,976 a yanzu nan ma muna cikin bita gan yawan yaran a wannan shekarar da muka shiga na ganin ma mun sami yawan yara yanzu ya kai miliyan 1,200 so gan in mun fara da wannan figures na baka na 2001-2002 da 800,000 yara wato yara 800,000 har mun zo ga yau muna da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu za ka ga cewa mun sami ƙarin yara daga wani lokacin har zuwa yanzu na fiye da dubu ɗari hudu yawan makarantu kuma ya karu daga dubu biyu ɗari shida da tamanin zuwa dubu uku da ɗari tara da saba'in da shida abin da ke gudana kenan ko za ka gaya mana sauran dalilin da ya sa aka sami wannan ƙarin yawan yara a shiga makarantu Eh to muna nan muna wayar ma jama'a kai ana nan ana sensitization ana nuna ma iyaye cewa ilimin zamani yana da muhimmanci kuma yawancinsu sun yadda na biyu kuma inda da ba makaranta an kai musu makaranta su ba su da hujjan cewa rashin makaranta shine yasa ba su kai yaransu wurin ba maganar mu ɗaya ce ba ci gaban ƙasa ba ci gaban iyali ba ci gaban mutum ma kanshi in bai ilimi ba duk wanda yake so ya ci gaba wanda yake so ya kyautata rayuwarsa na kansa na cikin gidansa kafin ma mu zo maganan al'umma kafin mu zo maganan ƙasa dole ne sai mun sami ilimi so idan mutane sun gane da wannan za su san cewa ilimin nan da muke magana muhimmi ne kuma ya kamata su goyon baya su kawo yaransu idan ma muna so mu rage yawan cututtuka ai idan uba da uwa suna da ilimi ilimi akwai abubuwan da ba za su yi da su faru a gidajensu ba idan mutane suna da ilimi wannan talaucin da ake magana gaskiya akwai hanyoyin da wanda ke da ilimi wanda an hore shi da kyau zai iya samun fitar daga wannan wahalan talaucin nan so ilimi ta zama abin da mutum kowaye zai nema ne don akwai amfani kuma jama'a suna ganin amfanin ilimin yanzu tun a cikin shirin mu a farkon wannan wata na hudu ya kamata mu cika alkawari na kawo muku kashi na biyu kuma na ƙarshe na rahoto na musamman kan wani sabon shirin ilmantar da yaran makarantu a jihar Oyo da shugabannin shirin suke son su faɗaɗa shi zuwa faɗin ƙasa da ma nahiyar Afirka baki ɗaya. Wannan hanya ita ce ta karantar da yara ta akwatunan talabijin. Mun dakata ne inda Hassan Umaru tambole ya wannan tambaya. To menene ra'ayin gwamnati a game da wannan tsarin? So far I have not had any official uh, comment from government. We have not even made any overture to ask. Of course, we've contacted some state governments to uh, offer to donate. Ya ce kawo yanzu bai ji wani abu a hukumance ba daga gwamnati. Ya ce ba mu tambaya ba ko da yake sun tuntuɓi wasu gwamnatocin jihohi taimaka da na'urorin satellite a wasu makarantu. Sun rubuta wasiƙu ga dukkan gwamnatocin Najeriya amma a hukumance babu wata amsa. Amma wasu ma'aikatan ma'aikatar ilimi sun nuna jin daɗi da mamakin su a game da abin da sun ka gani a game da wannan shiri kuma sun yaba muna kwarai da gaske to wa ina da ina wannan shiri ya tsaya ko kuma ya kai sai ba gose ya ce Well, as we speak, the program is being beamed to the whole of Africa, the whole of Africa, the African continent. Um, the problem of education in Africa is not a Nigerian problem alone. Pastor moyiwa Muyiwa gose ya ce ya kai dukkan kasashen africa dukkan nahiyar africa ya kai dukkan nahiyar africa Matsalar ilimi ba matsalar Najeriya ba ce kadai, matsalar ilimi ba a Najeriya kaɗai ba ne, ana faɗuwa jarabawa a Ghana, ana faɗuwa jarabawa a Sierra Leone, ana faɗuwa jarabawa a ƙasar Liberia. Kwana-kwanan nan wani ɗalibi ya zo daga ƙasar Afirka ta tsakiya, da mun ka duba ingancin sakamakon jarabawar sa muka ga cewa dole ne ya sake yin ta. Rashin ingancin sakamakon jarabawa matsalar Afirka ce ba a Najeriya ba kaɗai, ba yammacin Najeriya ba dukkan ƙasashen Afirka ne. Don haka muna roƙon Allah Allah ya taimake mu. Na ziyarci wata makarantar sakandare da ke unguwar Oniko ko Ibadan inda ni kicibis da wani malamin makaranta. Ne ne Zukma Adegola. How do you see the school on air? Uh, it's okay, welcome development. It will help the students and the incoming students too to sit tight. Lukuma Adegbola ya ce ya ce tsarin abin maraba ne tsarin karantarwa ta akwatunan talabijin ta akwatunan talabijin yana taimakawa ɗalibai da na kammala karatu da ma masu yin karatun su san alfanun ilimi. My name is Alamu Murtala. I like this system because it is good for the students and um, good for education. Alamu Murtala wanda ke karantarwa a wata makarantar sakandare da ke Akinbola Ibadan ya ce yana son wannan karantarwa saboda yana da kyau ga ɗalibai da ilimi. Hayat Ahmed. How do you see the program? It's very interesting program because it is good for the students that are, that are already finished people in order to develop their education. Uwar gida Kafaya Ahmed, malama a wata sakandare da ke unguwar Makwalla Ibadan, ta ce wannan tsarin yana da armashi saboda yana taimakawa ɗaliban da na faɗi jarabawa su inganta iliminsu daidai duk ƙoƙarin da ni don jin ta bakin wani jami'in ma'aikatar ilimin jihar Oyo ya ci tura duk jami'in da ni tuntuɓa sai ya ce baya da ikon magana. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya. Najeriya. Ba walakantacce a yan musayyamarar ilimi, kallon ilimi ku gane ya ke ciri ne. Ministar ilimi Farfesa Turfa ya Ahmed tana nana ta kira ga kamfanoni da ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun jama'a masu zaman kansu waɗanda suke da hali. Su ba da gudumawa ga ɓangaren ilimi domin gwamnati ita kaɗai ba za ta iya ɗaukan wannan nauyi ba. Lallai mu muna ganin a cikin ɓangaren ilimi sai mun yi wasu abubuwa da suka dace da mu wajen samun Um, dogaro ko kuma ɗan tallafi daga wajen wa'yansu da ba lalle daga gwamnati ba don a tabbatar cewa abubuwa sun tafi yadda suka kamata to kamar da kina magana kuɗi an ba da yawa alhamdulahi to amma kuma muna magana daga cikin gida cewa eh to sai mun yi da gaske ma wajen cewa wasu abubuwa sun shigo wa bangaren ilimin ban da shi wannan kasan da aka yi saboda a tabbatar an tafi da a zahiri kamar yadda muke kokarin cewa lallai ya kamata a inganta ilimi kuma wannan gwamnati ta ɗauki ɗan baryin haka da kuma ma'aikata ilimin gaba ɗaya to da muka tsantsanta dama abubuwa hudu wannan roadmap ɗin ta sa a gaba za ta yi to da muka zo abubuwa biyu da muka ƙara a ciki muke ganin ya kamata a ce an tabbatar da su da babu a ciki shine maganar kula da malamai da kuma maganar tabbatar da cewa an kula da tsarin ma'aikatar kanta tunda mutarar da ita a wannan lokaci gaskiya kamar in ce ka karazibi kana nan kuna da watakila rassa da yawa wadda wani ma bai san abin da wani yanayi ke ciki ba to wannan yanayi ba zai sa ma a gane ma ya ma'aikatar take ba na haka sai muka ƙara wannan abubuwa biyu akan wa'ancan hudu da muka tarar mun tarar da magana dama ta ta buɗa ilimi a tabbatar an yi wato abin da kira access mun tarar da magana da da ake kira inganta ilimi mun tarar da maganar abin da ake kira eh, shi wannan maganar aikin hannu ilimin koyon aikin sana'a sannan mun tarar da maganar cewa a duba tsarin yadda yanayin kuɗi yake shiga to wayannan hudu muka ga muka tafi da su har a da malami ba duk wanda yake cikin tsarin ma'aikata ilimi ko kuma yake da ilimi da gwargwado ya san cewa malami yana da babban rawar da zai taka a bangaren ilimi saboda haka dole muka ƙara wayan abubuwa guda biyu to da haka akan wannan roadmap muka zauna a shekara ɗayan da muka yi kuma muka fito da tsari muka fito da yadda za a tabbatar da tsarin kuma da muka gama a ƙarshen shekara muka nuna 'yan najeriya cewa ana iya yin tsari kuma a bishi saboda haka muka bi wannan tsari muka zo daga baya muka har ma muka nemi shugaban kasa ya zo ya zo da kansa ta wajen wakilcin mataimakin shugaban kasa muka nuna musu abin da muka a shekara ɗaya gaba ɗaya to yanzu kuma da sannan muka bar shi akan matsayin cewa duk wanda ya zo ko da ma ba mu muka da tun da komai yin Allah ne ba mu san cewa Allah zai samu dawo ba ko ware ku zo muka ce zai amfani da ita wannan road map da muka tarar sannan da wannan aiki da muka na shekara ɗaya da muka kira ta wani a strategy abin da bamu iya yi ba sai ya hada da wannan road map din da wannan abin da ya da muka yi na strategy din sai shi kuma ya fito da nasa wanda zai zama akan ayyukan da muka yi a baya to Allah cikin ikonsa ma sai Allah ya dawo da mu kan wannan kujera saboda haka sai zamana abu ne mai sauki muka ɗauki wannan road map da muka tarar ta shi wancan minista na kafin ma lokacinmu muka hada da abin da muka rage na shekara ɗaya wani year strategy sannan muka haɗa da yake mun yi taro na musamman da shugaban ƙasa ya kira da aka kira education summit to shi ma abin da muka fitar da bayan taro da muka samu yadda shugaban kasa akan ma'aikatar shi ma muka hada a cikin wannan eh, abu da ake kira foyiya plan ɗin muka fitar da gundarin ainihin tsari guda ɗaya. wanda yake a ƙarƙashin bayansa shine wancan abubuwa da nake faɗa maka baya to wannan shine muke aiki a kansa kuma muke ƙoƙarin aiwatar da shi tare da kwamitocin da suke aiwatar da shi to ina ganin duk wanda Allah zai sa ya zo nan gaba wannan ma'aikatar in dai ba wani ikon Allah ba in dai aka sa wanda ya san abin da yake a bangaren ilimi to hakika zai tuntaɓi baya ya ga abubuwan da aka yi garin baya sannan kuma sai ya dora akan nasa to fatan da ya sa nake na shi ya sa muka yi amfani da wannan a road map muka yi tamu ta waniya yanzu muna tafuya to duk wanda Allah ya kawo kuma shi kuma sai ya duba su gaba daya idan Allah ya sa an gama su alhamdulillah sai shi kuma ya ga to me kuma zai dauka idan har an gama da wayannan bangare amma na san nan da shekara goma zuwa sama ba za a gama da abubuwan da aka saka dama can a roadmap da wani strategy. To da alamun cewa kungiyar zumunta ta 'yan arewacin Najeriya da ke nan Amurka tana amsa wannan kira da Farfesa Rukayya Turfai Ahmed ta yi. domin ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar Dr. Ibrahim Khalil malamin kimiyya da fasaha a jihar Missouri ya bayyana cewa ƙungiyar tana ba da gurbin ƙaro ilmi a jami'o'in Najeriya. A ina son sanar da mutanenmu mutanen Arewa cewa zumunta tana ba da gurbin ƙaro ilimi a wajen ilimin kimiyya ko ilimin aiki da hannu. Ka gane na a kowace university ne a nan Najeriya ba sai a Arewa ba kawai. Ana bayarwa kowace shekara idan kai yanzu wani shekara sai ka aiko mana da takardar ka eh, idan muka ga kana ci gaba da abin da yake yi eh, yake afkuwa sai a daɗa baka wannan har shekara hudu sai ka gama shi wannan karatu da kake yi. Kuma akwai fom namu a website. Website din nan fom din nan kyauta ne ba sayarwa ake ba. Kowane mutum ya iya zuwa ya samu wannan fom ya cike ya aiko directly akwai sunayen mutane wanda suke suna education scholarship committee yana nan a rubuce. Dr. Ibrahim Barin ban katse mai hanzari ba kana nufin wannan kungiya ta zumunta tana ba da taimakon karo ilimi? Yes. Kamar mutum gurbi nawa kace kuke da shi bana? Guda goma sha tara kowane state. ana ba mutum ɗaya. Daga jihohi 19 na arewacin Najeriya. Jihohi 19 na Najeriya. To kuma a fannin kimiyya da fasaha kuke ba. Eh, engineering, technology, science. Yawwa. Duk irin wa'annan. Haka. To idan mutum yana so ya nemi wannan dama ta wurin ku me zai yi. ya, ya je gurbi ya je website namu ya tafi intanet a wurin ku yawa eh zumunta da net in ya je akwai section na kamar scholarship akwai form din sai su downloading akwai sunan shi abin nan chairman dr martin shunkut a nan shi ma missouri yake a sai a aiko masa da takardun akwai abubuwa da za su yi ana sai an tabbatar cewa mutumin nan yana da gurbin ilimi amma saboda ba shi da kuɗi iyayensa ba za su iya biya masa ba zai iya applying. Masu haro da haka kuma Allah ka mu karshen shirin nagari na kowa na makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin wakilanmu da aka ji da kuma kibahiro Hero Diodone da kuma juli Lazar Gresham waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. tsari al'ummar kasar ivory coast ko dibuwa ke zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen majalisun ƙananan hukumomi wanda hakan ya zama irinsa na farko da gwamnati za ta shirya tun zaɓen shugaban ƙasar da aka rika rigima a kan sahihancinsa a shekara ta da goma jam'iyyar da shugaba laran bago ke wa jagoranci ta ce tana cewa zaɓen wanda hakan ya mai da zaɓen tamkar gwajin farin jinin jam'iyyu ne da ke cikin haɗin gwiwa da suka kafa gwamnati a yanzu an ba da labarin fitowar mata sosai a rumfunan zaben kuma 'yan takara 659 ne ke yin takara a majalisun ƙananan hukumi gaba ɗaya da ke cikin ƙasar kotun da ke sauraron shari'ar da ake wa tsohon shugaban ƙasar pakistan Farabal musharraf ta umarci da a ci gaba da tsare shi a gidansa har zuwa lokacin da za a sake mai da shi gabanta domin sauraron zargin da ake masa da laifin kanwa uwar gamin ba da umarnin kamo alkalan ƙasar ana tsarewa ba bisa doka ba a lokacin mulkinsa a shekara da dubu biyu da bakwai an sanya hudu ga watan mayu mai zuwa za a sake gurfanar da musharraɗin a gaban kotu To madalla da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na wannan sahiyar Lahadi sai kuma can an jima da misalin karhe takwas agogon Najeriya da Nijar da Chad da Kamaru wato bakwai agogon Ghana da Burkina Faso idan Allah Ubangiji ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shiryen. Yanzu ku a madadin kowa da kowa ni ce taku Halima Jimrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ko na lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.